يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني حميد يا waɗanda suka yi imani da Allah suka bi manzansa ku ciyar da dukiyarku ta halal daga abin da kuka haka nan, ku ciyar daga abin da muka fitar muku daga amfanin gona kada ku nufi ɓataccen abu daga cikinsa ku ce a cikinsa za ku ciyar wanda da za a ba ku shi ba za ku karɓa ba cikin jin daɗi sai a dole saboda rashin kyansa to ta yaya za ku yarda ku ba Allah abin da kuma ba ku yarda da shi ba ku sani Allah maudaci ne gabarin abin da kuke ciyarwa Allah ne abin godiya a zatinsa da ayyukansa yayin da ya umarce su da ciyar da mai kyau sai ya tsoratar da su daga makircin shaidan da wasu wasinsa ya ce